To a majalisa dai gaskiya abubuwa sun sake rincaɓewa a game da batun kwakwaci ɗin nan. Yanzu haka 'yan APC sun yi ƙoƙarin yin taro tsakanin su ko za su sulhunta na majalisar wakilai amma kuma abu yake har suka kusan ba hammata iska. Saboda wasu bangare na cewa dole ne a sauke shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai. Wasu bangare kuma na cewa shi shugaban majalisar wakilan wato kakaki yakubu dogara bai yi daidai wajen rabon kwamitocin ba a majalisar dattawa kuma can ma ɗin an sake rinshaɓewa domin akwai wasu 'yan majalisar dattawa da suka miƙe suka zo suka yi wa manema labarai jawabi cewa gaba ɗaya ma kwamitocin da shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya naɗa su na majalisar kanshi ma ba akan doka suke yin ta ba so akwai bayanai bayanai da suka taso da yawa ta bangarori da akwai waɗanda ke sukan cewa dokokin da ake amfani da su a majalisar dattawa magana na kotu saboda haka in ma an yi wasu kwamitoci kwamitocin nan ba su yi ba shi shi ma zaman shi shugaban majalisar dattawan ma ba a bisa doka yake zama ba to ga majalisun duka biyu suna cikin wani rikici kuma wani abu ya jawo rikicin nan ba maganan naɗa shugabannin kwamitoci shi ya ja wannan rikicin